عندي شوكة الله الله isar da mu شابك Sha bakwai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الاثنين شعبك قوات رمضان شكرا تدبو إيه تدبو إيه تلاتين تقص wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin allah za mu tashi aya ta ashirin da biyar a cikin suratul kahfi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم الله تبارك وتعالى yana ci gaba da mana bayanin ashabul kahaf dangane da shekarun da suka yi a cikin wannan kogo allah ya ce wa labithu fi kahafihim sun zauna a cikin kogonsu talasa mi'atin sinina talasa mi'atin shekara ɗari ku to na me sai aka zo da tamyizi aka ce sinin na shekaru ɗari uku na shekaru wasdadu tisa'a sun ƙara shekara tara waka ce talata mi'atin sinin a lissafin shamsiya ne wanda ainihin masihu suke bi mutanen nasara suke bi amma wasdadu tisa'a wannan a lissafin kamariya ne a lissafin kamariya to shine za a ce shekara 309 saboda duk shekara 100 da kamariya da shamsiya suna bambanta da shekara 3 idan shamsiya shekara 100 to za ka samu kuma kamariya shekara 103 ne to da suka shekara 300 sai zama kenan a lissafin kamariya shekara 309 قل يا مسو الله أعلم الله أعلم لما لبثوا الله أعلم بما لبثوا الله شيني ما في سني بما لبثوا da yawan abin da suka zauna sai kuma wanda ya sanar daga cikin ainihin bayansa lahu ghaibus samawati wal ard sanin abin da yake boye a samai wal ard da kasai lahu na ga Allah shi ya san me ya boye a cikinsu sai dai mu ta lalibe mu san gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu abin da yake sammai sai shi ya sani mun san abin da ya sanar da mu abin da yake ƙasa sai shi ya sani mun san abin da ya sanar da mu gwargwadon bincike na ilimi ausir bihi mamakin ganin ubangiji bihi da wannan al'amari na ashabul kafi to ba shi ba ma absir bihi mamakin gani bihi da abin da yake ɓoye a saman, yana ɓoye a saman amma mamakin ganin Allah da shi wai Allah bi yana ganin wannan abin da yake ɓoyen a cikin sammai da kuma ƙasa wa asme asme bihi mamakin jin Allah bihi ai bima fi gaibi samawa da abin da yake ɓoye a cikin sammai da ƙasa to Allah yana jin abin da yake ɓoye a samai yana ganin abin da yake ɓoye a sama malahun min dunihi min wali min wali wani majibunci malahun ya tabbata gare su ba min dunihi kowa bayan Allah wala shiriku fi a ahada wala shiriku Allah bai tarar da ahadan wani fi hukumihi a cikin hukuncinsa abin da ya ga ya so ya zartar shi zai zartar naka ya so waɗannan mutane su zauna tsawon waɗannan shekaru a wannan guri don haka duk wani abu da zai hana su kai wannan shekarun allah ya kare shi don haka ai sa musu tsoro ya sa musu iska tana shiga rana tana shiga gurinsu ta inda ba za su lalace ya nufa suna jujjuyawa ta inda ɓangaren guda ba zai lalace da duk wannan hukunci ne na allah kuma in ya shirya musu hukunci sai ya zartar da shi to dangane da wannan zaman su na shekara 300 da kuma bambancin tara a shekara kamariya wani malami na ke tuna kash ya hakaito cewa su sun zauna da shamsiya shekara 300 da kamariya kuma shekara tara? aka ce saboda labarin ga annabi ne wai shi ake ba wa labari gane ko wanda shi kuma ba larabe ne larabawa kuma da lissafin kamariya suke tafiya ita to sai aka ambaci shekaru tara domin mai domin su daidai da lissafinsu idil mafuma indahu domin abinda za a fahimta abinda manza Allah zai fahimta minas sinina daga shekaru da aka ce alkamariya abinda annabi zai fahimta shekaru na kamariya to don yi zo daidai da lissafinsa sai aka kara tara don lissafin ya tashi daidai wa daidai wannan duka ci gaba ne na labarin waɗancan da aka ce allahu a'lamu bima labithu saboda abin da ahalli kitabu suka faɗa na cewa su a gurinsu shekara 300 ne an gane ko suka ainihin dage akan wani ya za a ce kuma an ƙara shekara tara to aka ce to ai allah shine mafi sani da zaman da suke kuma gashi ya ce shekara 309 don mai dan ya daidai da lissafin kamariya ne wannan mai daidai da lissafin ainihin kamariya to shi sa aka ƙara wannan shekara ainihin tara ba wai don ana a can lissafinsu na shekara ɗari ku cewa su ne suka fi sani ba a e eh, su suka fi sani ɗari ku ne amma kuma a lissafin kamariya ya haura ɗari ku shi sa Allah ya cika wannan shekara tara na. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل karanta musu ma uhiya ilaik abinda aka yi aike da shi zuwa gare ka min kitabi rabbik na daga littafin ubangiji ka wai inda izo haka ka karanta musu shi ba daɗi ba rai kuma haka manzan Allah ya isar wa mutane domin Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shaida cewa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha sannan da kansa ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqta'na minhu al ka karanta musu in abin da ya zo daga littafin ubangijinka ba daɗi ba rai la mubaddila li kalimati babu mai canjawa ga kalmomin Allah tabaraka wa ta'ala walan tajida min dunihi multahada walan tajida multahadan ba za ka samu wata mafaka ba min dunihi koma bayan Allah don haka ka tsaya iya dokokinsa in ka wuce za ka fita ra'ayinsu za ka fita sarransu to baka da wata makoma baka da matsayara baka da wata mafaka sai ta Allah to ka ka tsaya akan dokarsa amma laman ja wa lamal ja minka illa ilaik babu mafaka babu matsira daga hukuncin Allah sai dai an koma zuwa gare shi to anan za a samu mafaka in ko aka bar Allah to babu mafaka babu gurin fakewa Baiki Allah yake ga a Allah sallallahu alaihi tsaya iya abinda Allah ya aiko zuwa gare shi ya wa da mutane babu dadi babu rai واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يتي واصبر نفسك كحقر قرتد كنك مع الذين يدعون ربهم تارد وند سكي بوتر أبنجي جنسي بالغداة دا والعشي ديما safiya bayan hudowa alfijir shi kuma wato shine bayan zawali idan an je bayan la'asar kuma ya zama asal kenan bil guduwi wal asal asal bayan la'asar a shi bayan zawali waɗanda suke bautar ubangiji safiya da yamma waɗannan su ne naka ka haƙurƙurtar da kanka wajen zama da su da tattaunawa da su da samun fahimta da su ba wanda manufarsu girman kai ba da jayayya da kai kamar waɗancan da manzo Allah ya zauna da su yuridu na waja su waɗanda suke bautar ubangiji safiya da yamman nan ba wani suke nufi ba yuridu na bas suna nufin waje hau zatin Allah wai dan Allah suke wannan ibada ba so suke su yaudare ka ba ba so suke su janye hankalinka ba kamar abin da kake kai wala ta ina ka anhu kada Idanuwa ka ta karkace su wai ka ɗauke kai in ka gansu ka basu saboda kana son waɗancan manya-manyan shawa za su musulunta ko kana da za su musulunta zama waɗannan ka ɗauke kanka gabaninsu su kake ta waɗancan kake daka ta tasu su waɗancan turidu zinatar hayatar na talhayatar duniya kana son ƙawa ta duniya a ce ai yau sarki wani ne musulunta ai gwamna wani ne musulunta ai wani ne kaza eh? shine a ce ga manyan ƙuraisha ne yau abu jahal ne musulunta yau ka ba shakka musulunta su tana da muhimmanci saboda duk guda ɗaya da ya musulunto to al'umma ne da yawa a sa wanda za su musulunta shi sa manzo Allah yake damuwa da musuluntarsu to amma da abin nasu ba da gaske suke ba ba Allah suka nufa ba to rabu da su kada kakkace za ka watsi da waɗannan talakawa wanda ake ganin ba kowa ba ne su wala tu'i man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bi ran wanda muka muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina ga barin ambaton zuciyarsa ba mu a ciki ba Allah a ciki to me yasa zaka shagala da shi ka bar waɗancan wanda su Allah ne a cikin zuciyarsu wata ba hawa ya zama bin san ransa yake kawai a cikin al'amuransa wa kana amruhu furutan al'amuransa kuma ya zama mai zarcewa ne a cikin bata tunda ka kira ka kira ka kira ga alama babu nasara to me yasa za ka shagalar da kanka da gare su ka bar wanda su da gaske suke aikin Allah suke Allah suke nufa da bautar su da suke wannan kamar yadda ya babu musulmi ya rawaito da sanadinsa har zuwa Sa'ad bin Abi waqas yace Sa'ad bin Abi waqas yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutum shida sai mushrikai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qutru da haulai la yajtari'una alaina in kana son ka zauna da mun ka koru waɗannan kasi mana rashin kunya yau a ce ga mu da mu da su muna zaune a guri guda kenan sun samu damar da za su yi mana tsaurin ido da rashin kunya to kore su yace wa kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajulun min huzail wa bilal wa rajulain nasitu ismaihima sa'ad bin abi waqas ya ce ni ne da abdullahi dan mas'ud da wani mutum daga huzail da bilal da wasu mutane wanda na manta sunayen su abdullahi a yanzu sa'ad bin abi waqas kaga amana ta ilimi yace ban na manta sunayen su فوقع fi nafsi رسول sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an الله أن sai ya ɗarsu a cikin zuciyar manzan Allah abin da Allah ya so ya ɗarsu fa haddasa nafsa sai ya zantar da ransa cewa mai cewa kamar ya ce mu tashi domin waɗancan su zauna da shi to fa Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wala tadrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kaka kori waɗanda suke bautar ubangijin safiya da yamma wanda zatin Allah suke nufi da bautar waɗannan ko masu fitina tashin hankali suke nema to kanka ce za ka kori waɗannan na gaske saboda waɗancan na gangan idan da da gaske suke ai yana daga manufar musulunci wajen adu a haɗu don mai don a yi cuɗanya mai shi da marashi talaka da wanda yake da wanda yake mawadaci da mai sarauta da wanda kuma yake talaka yana daga manufar musulunci a sallah da wasu taruka duk wa'annan zo su haɗu don mai don in zama an samu yan uwantaka an samu taimakekeniya an samu agaji an samu sabayya ta hanyar haɗuwan waɗanda amma su manufarsu kuma nuna iko da mulki Ba Allah ce da wannan salama kada kada ya daga ta su rabu da su zauna da waɗannan wanda su ne musulmi na ƙwarai kuma musulmi na gaske wanda bautar Allah kaɗai suka sa Imam Ahmad ya rubutar da hadisi da sanadin sa zuwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yau. anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum min munadi min as-sama babu wasu mutane da za su haɗu a guri su zauna suna ambatan Allah ba sa nufin komai sai zatin Allah illa na nadahum munadi sai mai kira ya kirawo su min as-sama'i daga sama ya ce an qumu wa ghafurallahu ku tashi an yi muku gafara baki ɗaya to kaga waɗancan su ba wannan ne manufarsu ba in manufarsu gwada isa da mulki na haka su gurin zamansu daban su daban ainihin in za a tattauna da su lokacin tattaunawa su daban wanda su ake a zuwa a haɗa a zauna guri guda a yi cuɗanya shi ne fa'idar da dama daga cikin taruka da musulunci na salloli biyar na ranar juma'a kada kuma arfa ta ji labari kada arfa ta ji labari wanda duk sarakuna da wannan kowaye na duniya duk wani mai isa zai zo a haɗu a zauna guri guda kowa da farin kaya zani da mayafi a arfa amina da shauran gurare wurin jifa ɗaya wurin tsayuwa arfa ɗaya muzdalifa ɗaya mina ɗaya ɗaki ɗaya ake kewaya sa'ayi guri ɗaya me duk izama ibadallahi ikhwan kunu ibadallahi ikhwa ku zama bayan Allah duk yan kwa daya ba ya zama ku za a nuna bambanci wannan an fita daga tsari na musulunci don haka Allah ya ci da annabi sallallahu alaihi wasallam a a kanka kore su wala ta du'ainaka wala ta du'ainaka anu idanuwa kama kai ta dauke kai gaban kallon su eh zama ka dauke kanka ka rabu da su sai ta wa'ancan a'a tsaya tare da su domin su ne musulmin kirki musulmin ƙwarai wannan ya yi daidai da kisar abdullahi bin umar maktub lokacin da su ma irin wannan suka zo suna son su janye annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi kuma ya zo yana so ya tambaya al'amarin addini manzo Allah ya saboda shagalarsa da wancan ya dauke kai gabarinsa Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'am wa ma yadrika la'allahu yazzakka to wani irin wani irin wato wato ainihin daidaito ne na musulunci makahu ga masu mulki allah ya saukar da aya a kansa saboda an ɗauke kai gabarinsa wani irin daidaito ne na musulunci tsakanin al'umma ya zo da wani wani addini ne ya zo da irin wannan daidaito kamar yadda musulunci ya zo da shi da haka addinin musulunci addini ne na daidaito tsakanin al'umma inna karama kuma inda allahi a wanda ya fi girma a wurin allah wanda ya fi tsoron allah amma wannan bai hana kuma a bawa babban girmansa ba bai hana kuma na babbai tausaya na ƙasa ba wannan yana daga tsari mai na musulmi wanda yake da girma a bashi girman da Allah ya bashi domin shi ya bashi an gane ko shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yarham sagiran wa ya'rif haqqa kabirina baya daga cikin tsarin wanda bai babba da bai tausayawa na ƙasa ba da kuma na ƙasa da bai girmama na gaba da shi wannan tsari na musulunci amma tsarin bayana nufin mai kuma nuna bambanci da wariya da danniya a zama kowa ya san haƙƙin kowa a matsayinsa na babba shi ya shi. isa lokacin da wasu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama eh, suka shigo duk suna zazzaune manzala ce umuli sayyidi ku tashi saboda shugabanku ashe na kafiri to su tashi saboda shugabansu haka na zamani sai na amara da wasu baki suka zo suka shigo gurinsa ya ce bismillah su yi magana da za su yi sai suka gabatar da wani yaro suka ce shi zai magana a madadinsu hmm? sai na amar ya nuna ah, babu wani babba a cikinku da zai magana sai wannan matashin wannan yaron shine har ma yaron matashin ya magana yace almar'u ma asgharihi qalbuhu wa lisanu yace mutum tare da kankantarsa harshensa da zuciyarsa harshensa da yake da fasahar magana zuciyarsa da take dauke da abu na ilimi da fasaha naka mutane suka ce shi suka gabatar ga hujjarsu shine Allah ya bashi fahimta eh sannan ya bashi kuma zalaka ta harshe idan aka samu wannan to shi ma ya zama babba tunda har ma mutanensa suka yadda su gabatar da shi tunda babba ya hawa hawa ne akwai babba na shekaru akwai babba na ilimi akwai babba na mulki ko haka to kowa sai a ba shi haƙinsa yanzu kamar sarki yanzu da martaba sarki na kano ai yanzu da yawa daga wanda suke ah, councilors din ai kannan kakansa ne ko amma dai al'adarsu inda ta gudana haka za su bashi wannan girman da shauransu me suka ba girma ba shekarunsa ba ba iliminsa ba wannan matsayin da Allah ya idan ba dan wannan ba shi zai je ya gaishe su amma yanzu su za su zo me duk juma su zo su a gurinsa kaga matsayin da Allah ya shi sai suka ba shi to haka kowane girma da irinsa kuma lallai a ba wannan girman nasa matsayin shekaru yana da nasa matsayin ilimi yana da nasa matsayin ملكي أنا ناس nasa matsayi نعم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qulil min rabbikum wa qul gaya musu ya rasulullah ka ce al haqqu min rabbikum wai wannan abin da nazo da shi al gaskiya ne kuma min rabbikum daga ubangijinku lamir ya tafi babu kokonto a cikin sa wala shakka babu jayayya gaskiya ne wannan alkur'ani da na zo da shi gaskiya ne daga ubangiji yake babu karya a ciki yawan sha falyumin wanda ya so ya yi imani waman sha falyakfur wanda ya so kuma ya kafurta to wannan ba zaɓi ba ne ba zaɓi ba ne a an ce wannan narko ne wai gashi nan wanda ya ga dama to shi ya jiyo kansa wanda ya ga zai biya bi wanda ba zai ba kuma ya san ragowa kamar haka ake cewa amma duk da cewa ga wata ayacin tana cewa hadainahu an najdai mun shirya da shi hanyoyi guda biyu amma wannan ba zaɓi ne ake cewa ko ka wannan ko duk wanda ka biya daidai ba a tsoratarwa inna atadna lil nara hakika mun tanadi ta ga azzalimai wanda suka cuci kansu ta hanyar kafirci kafircewa Allah da manzannin Allah ahata bihim suradiquha katangun wuta ahata bihim sun kewaye su da su katangun wuta din nan an ce wuta tana da katangu guda guda hudu kaurin kowace katanga kamar tafiyar shekara arba'in to haka hawa hawa idan mutum zai gudu ina za shi abu ne mai haɗari tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga abu sa'id al a bihim katangun wutar sun kewaye da su wa in yastaghithu idan suka nemi taimako a ɗan kawo musu wani abu da za su taɓa na ruwa ne na abinci ne yuwathu sai a kawo musu taimako bima inda ruwa kalmuhuli kamar soyayyen mai yana ta farfasa yana ta farfasa wannan shi ne abinda za a kawo musu shi yasa ce dardiyu zait tafarsashen mai ta tafarsashen mai mujaji ya ce kaddami walƙaihi kuma ya ya ya ya dahu ya dahu ya dahu ya zama kamar jini walƙaihi ko ya zama kamar miki ruwan ciwo ikirma ya ce ashe'ul lazi intaha harru albuhul ne abin da zafinsa ya ƙure ƙololuwa ya gama da ruwa ya shiga kone kansa da kansa da ne abin da za a kawo musu ce wasu sai a kawo musu taimako lima'in da ruwa kalmuhuli kamar ainihin wato soyayyen mai wanda ya gama soyuwa ya wujo wannan man da sun daga za su sha sai ya kone fuskokinsu baki daya sai su zazzago a ciki isa shara Allah da kansa ce ka wannan abin sha yi muni wasa'at murtafaqa murtafaqan wurin hutawar mutum a ce wutan jahannama sa'at wannan gurin hutawa ya munana to ina ma hutun a ciki waya ce gurin zaman mutum hutar jahannama ne shine murtafa domin ka je ka gaji ka yi dawo ka dawo kana son me kana son wurin hutu ba gurin hutun da ya wuce makwancinka nan ne za ka sake ka miƙe ka wataya ka wala to sai aka ce gurin kwance mutum wutar jahannama shi ne Allah ce sa'at wannan gurin zaman ya munana ya munana Allah ya mana tsari wannan shine yanayin kaɗan daga cikin yanayin yadda su wanda suka karyata da abin da manzo zo da shi za su samu kansu to wata ayar ta ƙara bayani kamar wajen neman ruwa ɗinnan da ya ce wa in yastaghithu yughatu bima'in kalmuhul ga wani gurin kuma sai ya zama kamar an fassara muhul ɗin da cewa wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu wala ya kadu ya sego wa ya tihil mutu min kulli makan wa ma mai bi mayyit idan suka nemi shawa sai a shayar da su da ruwan sirkami shine ruwan ciwo ya tajarruhu wai dan jana jahannama zai kokarin ya kwankwada amma wala ya kadu ya sego ba zai iya haɗewa wa ya tihil mutu min kulli maka mutuwa ta zama sa ta ko ina amma ko ma huwa bi mayyit ba zai mutu ba ko domin watakila mutuwar da an ce a huta ko kowa na duniya wani yana cewa ai shi gware ya mutu ya huta yi musiba ce musiba ba jihar nama babu mutuwa shine ya zo hadisin da abdullahi dan mubarak ya rawaito da sanadin sa zuwa abu umama abu umama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da wannan aya wa yusqa min ma'in za a sha da su daga ruwan surkami shine ciwo yace yuqarrabu ilai za a matso masa da shi kusa fa yatakarrahu sai ya kyamace shi fa idza qurriba minhu in aka matso da shi kusa da shi shawa wajahu ko shawwa wajahu sai ya konar da fuskarsa fa waqa'at firwatu ra'sihi ainihin na wato naman kansa duk sai ya hada cikin wannan ruwan fai za sharibahu idan ya sha shi a wannan yanayi fafa a ma'a'ahu duk sai ya tsintsinka kuma kayan cikinsa baki ɗaya amma kuma haka za a sake da shi a ci gaba kuma ba fasawa za a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari shine sa'id bin sa'id bin jubair yake cewa idza jaa ahlun nar idan yan wuta suka je yunwa istaghafu sai su nemi taimako fa ughisu bi shajarati zaqum sai a taimaka musu da shajaratu eh? zaqum wanda Allah ya ce kawunanta kamar na shaidanu fa yakuluna min hasisti fa hatalabat juludu wujuhihim wato wato fatin fuskokinsu sai ta ainihin narki falau anna marran marra amma idan mai wucewa zai wuce zai iya gane su eh, li'urfi wuju juludihim wa juwihim fiha saboda fuskar su yadda ta kamar irin saba din nan ta fada cikin wannan abu haka to sai a iya gane su sun mai sabba alaihim al'atashu fa yastaghithun sai a sa musu kishirwa fa yastaghithun sai su kuma nemi taimako su ma a kawo musu ruwa fa yughathuna bima'in kalmuhul sai a kawo musu taimako da ruwa wanda yake kamar soyayyen mai wanda zai kaninta ha haro wanda ya kare konewa ya gama konewa ya gama konewa fa izina adamu min afwahihim idan suka matso da shi wajen wajen bakin su ishtawa min harrihi luhuma wujuhihim wato naman fuskokinsu sai ya kone saboda zafin wannan ruwan Allah ce karsa qatat an hal julud wanda fatin dama kuma ta riga ta hada cikin wannan ruwan tun daga cin zako ولهذا قال تعالى saboda haka ne Allah faɗa bayan sifar wannan wannan abin sha ɗin eh, yace bi isa shara kai wannan abin sha ya muna wasa'at murtafaqa wurin zaman su ma ya muna a ce wurin zaman mutum ta jahannama wannan wurin zama ya muna na ina roƙon Allah subhanahu wataala ainihin ya mana tsari to kaga a sa musu dama dole a jiwa wanda yake cikin zafi dole jiwa wanda yake cikin zafi dole da kishirwa to kuma za a sa musu ta musamman kamar yadda jahiliya suka dinga yi wa ainihin wata daga cikin sahabbai mata ko wacce ta dinga wa'azi a gidajen mata tana musuluntar da mata da suka tashi yi mata azaba suka ce to tunda muna da kawance da mutanen ki ba za mu kashe ki ba amma za mu mai da ke garu sai suka dora ta kan doki don suka je gurin hutawa sai su bata gurasa ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci amma ba za su bata ruwa ga an haifa wata da me an haifa wata da kishirwa gani ko su kuma ga ruwa a gurin su je guri daya su ci abincin su sha ruwan su ita kuma sai su kyale ta ainihin a cikin rana ga kuma gurasa sun bata ta ci naka dole yunwa ta zo ta ai kishirwa kuma ta zo ta dame ta to kaga haifan mata da kishirwa to haka su ma wannan sai a haifa musu da kishirwa domin ta zama ta azab إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah subhanahu wata'ala sai juya kuma gurin mamuminai wanda suka yi imani amma kuma sun yi aiki na kwarai ba kawai imani a baki ba yace innal ladhina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aiki na kwarai domin imani ba buri ba ne ba kawai faɗa da baki ba ne a sai an gan shi a aikace ya sha bamban da musulunci musulunci ka miƙa wuya imani kuma ka yi aiki da abin da musulunci ya zo da shi bisa da laraba suka ce sun imani aka ce a kun dai musulunci ne qalat arabu amanna kullum to tu'minu walakin ulu aslam mutum da ya kalmar shahada ya shigo musulunci kama amma ana so ya zama mai imani sai a ga ayyuka ga yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana duk abubuwa da musulunci ya zo da su shine imani bisa imani ba zai yi ba kawai da baki dole sai an hada da aiki inna ladina amanu wa qiqalu suka imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai na'am to inna haqiqa mulanu da yau ba za mu tozartar da ajra ladan man ahsana amala wanda ya kyautata aiki a Allah subhanahu wata'ala zai bashi ladansa ba za a toye masa komai ba domin baya daga tsarin Allah ya cuci bawa wani me zai me zai da abin da zai cuce shi hmm? amma rabbuka bi zallamin lil abid wani ka baya zalunta bawa bayinsa to me zai da abun su shi yake da komai shi yake da samai da kasa to in ya toye musu me zai yi da shi Uh, ula'ika lahum jannatu adin ula'ika waɗancan suwaye allazina amanu wa amilu salihan to lahum jannatun suna da aljannatu jannat ya zo da shi jam'i saboda aljannatu ba ɗaya ba ne kuma hawa hawa ne kuma mataki mataki ne kamar yadda za ka shiga jirgin sama kujera hawa hawa ko akwai economy akwai business akwai first class da waye alhali duk kuna jirgi ɗaya kuma duk sunansu jirgi kama kuma mai matsayin gurin zama da abin da aka tanada a gurin zama da hidimar da za a yi ma da yanayin abincin da za a kama da yanayin tarere da za a yi ma ya sha bambam kuma haka ba tajiri min an ha koramai suna gudana a ƙarƙashinta ita wannan abin وانهار من ماء غير آسن وانهار من خمر لذة للشارب وانهار من عسل غسنا dai da aka ce غا الجنة توغا aljannatu ga كما ƙorama kuma ga دبن na abubuwa daban-daban nono giya madara a wanda su ne galibin abin da mutane suka fi sha'awa na daga abubuwan sha kuma su suka fi daraja abubuwan sha yi hallau na fiha an musu ado a cikinta min asawira na mudaye su ne awarwaraye min zahabin mudayen na dinare eh? ba wai na azurfa ba a na dinare wanda shine kurewar abin ado a nan duniya na aljanna kuma na musamman za a musu ado da shi wa yalbasu na siyaban sa'anan za su satifa. khudran koraye mun san kore abu yadda yake da kyau min sundus na sundus shine alhariri wanda yake mai kauri wanda ake sawa a sama wa istabaraq da istabaraq shine alhariri siriri mara kauri wanda ake sawa a ciki wasu kuma suka akasa cewa istabarak shine a sama yana kyalkyali yana walwali sundus shine na ciki ga 'yan ciki ga kuma wata a waje wacce take kyalkyali ta cikin kamar ita ce tufa ta waje kuma ta ado ce tana kyalkyali a duk a inda suka zauna ga kayan ado ga kuma tufa sa'annan muttaki'ina fiha alal ara'i suna zaune a cikin aljannan nan alal ara'i a bisa gadaji gane ko suna me suna tattaunawa kamar yadda alal ara'iki zuru suna zaune a kan gadaji suna kallon juna suna kalle-kalle kamar yadda mai mulki zai zauna kan arika domin galibi masu mulki ba wai kujera ba abu ne wanda za ka iya kashin gida to nan kuma yana kalle-kalle kamar a zamani a ce da babbar talabijin a gabansa yana kallon bayanai na duniya da na nan da na can da na can to haka su ma suna zaune Allah ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadaratan na'im in ka gansu zaka gane lalle akwai ni'ima a fuskokin su ko ina ya cika yan yayi ja kunci yayi ja alama me alama ni'ima Allah ya ce ni'imar sawa ma dalla da wannan sakamako da aka yi musu kamar yadda a can ya ce bi isa shara shi kai wannan abin sha ya muni to anan kuma sai aka yabi wannan sakamakon da aka yi musu Allah ce ni'imar ma dalla da wannan sakamakon wa hasunat murtafaqa wa hasunat kai kyau me aljanna murtafaqan a ce nan ne gurin zama mutum yana shakatawa ga yana hutawa akan gado ya mimmike ya kashin gide ga ainihin kayan ado ga abinci sai abin da ya zaɓa walahun fi ma ya shi tahun duk abin da suke sha'awa shi za a kawo musu a nan ya ce kai ni'ima madalla da wannan gurin zama ita ce aljanna Allah da kansa ya bi ya yi ainihin gurin zama na aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نحرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا نعم. ودخل a ƙarshen wannan aya da muka yi wa hasunat murtafaqa aya ta fito da wannan magana inda Allah ya ce ulaika kai al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ulaika wadancan masu wancan hali sun yi imani sun yi aiki na kwarai yujzauna al-ghurfata za a saka musu da gurfa ghurfa an ce gida hawa hawa hawa hawa gane ko ko kuma gida mai ciki cikin ciki cikin ciki bai sabaru da sabarin da sabarin haƙurin da suka yi akan aiki da suka yi na ƙwarai a duniya wai qawla za su gamu da tahiyyatan gaisuwa wa salaman da aminci fiha a cikin aljanna za a dinga gaishe su mala'iku za su dinga gaishe su wa tahiyyatuhum fiha salam khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljanna hasunan mustaqarra hasunan aljanna ta yi kyau mustaqarran a ce nan ne matabbacin mutum wa muqaman a ce nan ne gurin zaman mutum hasunan kai aljanna ta yi kyau na sai aka shiga ba mu labarin wasu mutane ɗaya mai godiya Allah ɗaya kuma aka san haka aka ce wa darib lahum mathalan rajulayn bayan allah ya mace mushrikai da girman kansu da rauni da kuma hana su da suka yi a hana masu rauni daga cikin musulmi su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayinsu da mulkin da suke to allah ya ce wa darib lahum mathalan saba musu misali rajulain wasu mutane ne guda ne ja'alna li ahadihima jannatayn ɗayansu sai muka ba shi gonaki guda biyu min a'ana na inabai wa hafafna huma bi nakhlin muka kewaye su kuma da dabinai tsakiyar eh, ainihin gonaki ne na inabi amma ga su kuma gefensu duk dabinai ne wanda suka yi masu iyaka waje'alna bainahuma zara muka sanya kuma shuka a tsakiya na abubuwa daban-daban kiltal jannata ne atat ukula duk gonakin guda biyu suna ba da 'ya'ya da ya kamata ana samun idan ana samun 'ya'ya a dabinan ne a inabin ne a shauran shuke-shuken ne kowace tana yi yadda ya kamata walam tazlim minhu shay'a walam tazlim bata tauye wani abu min hu daga gare shi duk an bashi wa fajjarna khilalahuma na a tsakiyarsu kuma ga ƙorama muka keta ƙorama a tsakiya wanda za ta dinga ba waɗannan shukoki ruwa kana lahu samaru yana da samar ainihin an ce samar suka ce kuɗi kuma wai yana da dukiya ko kuma aka ce wa kana lahu saboda inda ya zo a wata kira'ar wa kana lahu yana da thumur thumur jam'u kenan yana da 'ya'yan itaciya wasu da suka ga cewa a ce samarun dukiya saboda a can ai an magana yana da gonaki ga inabi ga 'ya'yan dabino ga kuma ainihin shauran shuka sai suka ce to wa kana lahu samaru ga kuma dukiya tsaba na kuɗi ke amma cewa sumurun sun ce shine mafi mafifici saboda a thumur da ta zo wanda tana nuna jam'i na thimar ainihin 'ya'yan itaciya wanda suke masu yawa faƙala li sahibihi sai ce da abokinsa ko ɗan uwansa wa hoi hawiruhu yana tattaunawa da shi ana aktsaru min kamalan ni ne na fi ka yawan dukiya wa na nafaran ni ne na fi ka matsayin nafaran jama'a wai jama'a ta sun fi naka matsayi ɗan dangi ne ni kuma dangin masu matsayi daban-daban yake masa alfahari da wannan ودخل جنته ليش غونة تاسا وهو ظالم لنفسه وهو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إلى ربي لأجدن خيرا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا me ya kamata ya yi Allah ya bashi wannan ya gode Allah ko tafiyar da su ta hanyar da ta dace to amma yake faruwa wadda na taho!' kaga na farko dai ga alfahari can ya fara yi ana aksaro min kamala na fi ka dukiya na fi ka dangi na fi ka kaza kaga alfahari da rudi ya shige shi da khala jannata sai shiga aljan gonar tasa wa huwa zalimun li nafsi yana mai cutar kansa ta wace hanya ta hanyar kafirci da girman kai da jiji da kai qala sai ce ma azunnu an tabi da hadhihi abada kai ina ganin wannan gonan nan ba za ta taba karewa ba har abada yayin itacen nan ba za su taba yankewa ba kenan shi yake da iko da kansa kaga na farko kuma yana cewa abadan har abada kenan baya kawo mutuwa ba baya kawo lahira kwata-kwata a cikin al'amarinsa amma a zunnu an tabi da hadi abada ba na zaton wannan za ta kare har abada kai sai ce wa ma azunin sa ta kai kai ina ganin alkiyama ma fa ba za ta tsaya ba tashin alkiyama kaga ya kafirta da tashin kafirce tashin alkiyama to sai ce wala in rudittu ila rabbi ina ganin kai in ma dai da lahirar dai in na koma zuwa ga ubangiji la ajidanna khairan minha munqalaban zan samu khairan minha mafifici da ita mun munqalaban majuya wai in ma na an je lahirar to kuma a layina ma za a bin wacce tafi wannan kaga son kai kuma ya shiga ciki